na zo in shiga gida sai na ga an yi attendant din gida na duk tsamari masu ƙarfi da masu adda da masu sanduna wai wani mutum gungurun fesar wai ya ce eh, bai lahiya yana kiran sunana sai sun ce sai na zo na tsallaka shi a matsayin na kama shi mai ta gaba ɗaya ma har saro ɗana suka yi da adda sani suna saran sani da adda sani eh, saro sani da adda sai Allah kare sani din sai wai sai sun shiga cikin gidan sun hito da ni to ana nan sai ga 'yan sanda sun shigo to 'yan sanda sun ka tahe da ni don an a kashe ni ba bisa haƙina ba tun da na hito nan da Allah ya hukunce su sun sami ni lokacin ban san aya abin da za su yi mani ba sassabcin rayuwa da samun ni'ima sai da dausayin baka lafiya ciki lafiya safiyar restaurant and event center suke da mu'assasa ta wargaji yunwa da kawar da kishirwa da waɗansu ƙuraguzai da ke yi wa ciki barazana tare da samar da nishaɗi nan take daga karin kumallo har zuwa hantsi ya dubi lude ko tafiya kake yi ko a gida kake hanzarta a safiyar restaurant and event center a nan ne ake sarrafa abinci nan take abinci na zamani da namu na gargajiya ga nau'in sarrafawa da ma miyar da kake so kama daga shinkafa da sarrafa shinkafa a nau'i daban-daban ga tuwon shinkafa samun bita kuskus fatan doya da na wake har ma da waina da nau'in karin kumallon safe haɗi da shayin madara da mai samar da nishadi da waɗansu nau'in abinci iri-iri safiyar restaurant and event center za a iya kai maku abinci a duk inda kuke so ga bukin aure ko walimar suna da waɗansu tarukka ga ma'aikatu da hukumomin gwamnati da ma ƙungiyoyi a safiyar restaurant Al Event Center akwai katafaren ɗakin taro mai ɗaukar fiye da mutum 200. Wannan ɗakin taro da aka ta tamkar kana a waje. Safiyar Restaurant and Event Center akwai wurin wankin mota ga masu buƙatar yada zango. Ga masallaci an samar domin sauke farale. Ga masafkin manya wato BIF har ma da wurin zaman mata domin cin abinci a tsanaki tare da kulawa ta musamman. Mazaunin Safiyar Restaurant and Event Center na nan a Daza, titin kauran Namoda, hannun riga da rukunin gidajen bankin samar da lamunin gidaje na gwamnati gwamnatin tarayya wato Federal Mortgage Bank ko a tuntuɓe lambobin waya sifili takwas ɗaya sifili tara biyar tara sifili bakwai uku shida ko sifili tara sifili biyu sifili bakwai takwas hudu uku hudu uku. Safiyar Restaurant and Event Center su ne a zahiri babu zancen kawa ko kyalkyali daga nesa. Ziyarce mu ka tabbatar da mu ne na gaba kuma mun zarce wa tsara. Safiyar Restaurant and Event Center muna buɗiya tun daga karfe takwas na safe zuwa karfe takwas na dare. Gamu da ƙwararrun ma'aikata da suka yi hulɗa da haba haba da jama'a muna maraba da ku a Safiya Restaurant Raven Center sai kun zo sunana Ahmadu Mamman a shekarun kanawa shekara ta 65 mm, kai dan ina ne ni dan haihan gidan sarkin ruwa ne amma da yanzu ina nan garin gusau hayan bugaje to baba me ya kawo ka wannan ofishi na hukumar kare haƙƙin ɗan adam da ke kusa jihar zamfara abin da ya kawo wannan ofishi na human rights kuma allah ya taimakanta taimake ni wani yaro ne mai suna fesar dan shekara 25 dan dan alamu mai gwanjo dan dan luba to kawai wata rana ranar ba hudu ga watan biyar an yi sallar isha ya ƙarfe takwas da rabi na zo in shiga gida sai ga an yi attendant din gida na duk tsamari masu ƙarfi da masu adda da masu sanduna wai wani mutum gunguron fesar wai ya ce eh, bai lahiya yana kiran sunana sai sun ce sai na zo na tsallaka shi a matsayin na kama shi mai ta na ce to sai na ɗauki waya na kira yaro na to ya kai ka shiga gidan Allah ya kare ni suna duk sun da dan gidan eh, na shiga ciki Allah ya tsare ni su ga lokacin da ka shiga ba ta kofa gida na shiga Allah ai da an ce Allah magana ta kare don Allah ya tsare ni da na dauki waya ta sai na ba su san ka bane ko ko eh, sun san ni hmm. sun san ni ba su kula ba ka shiga gidan Allah to ba su kula ba amma dai duk sun taro da hmm. na shiga gidan Allah ya tsare ni dai shikenan na shiga cikin gida sai na dauki waya ta sai na kirawo yaro na sani nake mai kai zo ga wani al'amari ya faru wani yaro fesar ya ke yana kiran suna na wai na kama shi sai sai ne ɗauki waya shi ma sai kira 'yan sanda nan ma akwai wani yaro abdurrahman kuma akwai wani mahadi akwai wani yasir gaba ɗaya ma har saro ɗana suka yi da adda sani suna saran ka da adda suna sani da adda eh, saro sani da adda sai Allah kare sani ɗin sai wai sai sun shiga cikin gidan sun hito da ni to ana nan sai ga 'yan sanda sun shigo to 'yan sanda sun ka tahe da ni to daga nan sai aka zo an ka tahe da wannan dan sai simole ce to a tahe da yaron santara ko da an ka tahe da shi santara sai dpo ya ce a kai shi asibiti a gani ko da an kai shi asibiti an gani kawai typhoid ke an ka mai magani ya waye ni na Allah ya tsare ni da attendant din da sun kai gidana su kashe ni Allah bai yadda ba to shikenan sai daga nan shi yaro na sai yuhu ma right sai aka mai kai da kes ɗin na human rights to na gode ma Allah um, to baba shi wance wanda an ka ce kai na kama shi an ka zargi ka cewa kai maye ne an ka yi yunkurin kashi to ko akwai wani abu da kai yunkurin mai shi to daga nan wurin na nemi sakatare da kiyaman su yi man tambaya gare shi na mai tambaya hudu na ce shin fesar zamana da kai duniya shekarar ka 25 na taba baka wani abu aka tambaye shi yace ban taba bashi wani abu ba nake to ko ko shi ya taba bani yace bai taba bani ba nake to ko na taba musabaha da shi yace ban taba musabaha da shi ba nake shin lokacin da rashin lahiya ya kama shi shin ya gane ni a nan kuma rabi na samu damar yin wannan magana ya ce bai gane ni ba ban gane shi ba ciyaman da sakatar suka miƙe suka ce to jama'a kun ji to ta a za a yi kuma shi ba kallon baka gare shi ba ta a za a yi a ce ya kama shi kun ga kasafi ne to ya tabbatar da cewa kasafi ne ma a nan kuma right to akwai wani zargi kila da yan ungo ku sun ka taɓa ma akan wannan ɗabi'a ta maita a'a illa ya kare kawai shi dai ya ji bai lahiya shine wai sai yana kiran sunana to mi a ka mi ya kira cewa wai amadu amadu amadu amadu to unguwa kai ɗaya amadu ba ni ɗaya amadu ba to anan dai humara sun bincike kuma nan ya tabbatar da ilalle shi bai ma san bai san mawa yake haka nan ba to don haka to ya ka ji lokacin da ka zo wannan walla to lokacin da na zo na koko da ina can unguwar eh, lokacin da kana unguwar da ina unguwar eh. ban jin daɗi ga rayuwata don an ne a kashe ni ba bisa haƙina ba tun da na hito nan da Allah ya hukunce su sun same ni lokacin ban san aya abin da za su yi mani ba to amma sai Allah ya kare ni to lokacin da ka zo nan hmm. ya abin ya kasance a gaskiya lokacin na zo nan alhamdulillah domin gaskiya kuma rai ta ba da taimako gwalgwalo ta yi bincike don ana ganin mun kai maya ta kai shidda wurin ga ana akan binciken abin to kuma sun ka gano shi kan shi yaron nan da uban yaron nan sun ka gano gaskiya alhamdulillah ba wani abin da a tsakana da yaron nan to maimakon a tura mu kotu kuma Raya ta yi kokari ta yi kokari ta bani hankuri take to tun da abun ya zo haka to in yi hankuri za a tabbatar da wannan abu ba gaskiya bane za a faranta ni ga anguwa domin yanzu haka in yara suna ganin sai su ta gudu akan sun bata man suna ok yanzu haka maganar da aka yi kwarai kau to ya kake ji in ka shiga ban jin daɗi sai dai in bar ma Allah da amma gaskiya ga rayuwata ina cewa to Allah shi mun maganin wannan abu kuma wanda ya wannan abu Allah ka isan man garai to yanzu ga wani matsaya haka yanzu to yanzu alhamdulillah umara ta taimaka dama sun yi alƙawarin kuma za su bayyana da za su je anguwan nan su bayyana da cewa lalle ba gaskiya bane abin son kai man kasafi ne nake to na yadda da haka aka lallabe ni nan mu za ta take to taimaka ba sai an tai kotu ba tunda akwai yan uwantaka da sauransu oke kuna ba da yan uwantaka da su waɗanda sun kama na zargin shi wannan yaro wadda ta haihe shi zaman kauna take ga matata Kaka tai kaunar baban matata ne in na su guda baban su guda akwai zumunci na jini kenan shine kai subhanallahi ba dan kadan ba to yanzu an kai karshe an yahe juna yanzu an kai karshe ni dai na ce to abin da sun kai mani to Allah dai shi dai ka yi magani amma tun da Allah ya sa ba su kashe ni ba huma raya kuma ta sa hannu haka an ce za a ɗauki matakin wanda duk sake wannan abu Allah ya sani in dawo na nake to kada ma Allah ya sa wani ya sake to ganin haka shi zai sa kila Allah shi hukunci su ƙara gane abin nan gaskiya ne ban wannan abu. Mustafa to ga ka ofishin hukumar kare haƙƙin dan adam da ke gwaso me kawo ka malam amadu ya kara mu da me ya kara ku bisa ga wata rashin lahiya da na kwanakin ba lokaci zai kai kamar wata ɗaya da na wuce mm. na san na baro da daga jan yau na zo na hayan bugaje tulluka na zo zan shiga cikin gida ni da nan dai ban kara sanin wani an kai ba sai dai na halko na ganni saman garin asibiti na tambaya mai kyau ruwa an kace mai inda ya kwanta ta na tambaya mai kawarwa an ka ce mai in bari in naji sauki za a gaya min ban san abun da kawarwa ba ko ni a dalili ni dai na harko kawai na cancika kai na saman garin asibiti to bayan ka dan samu sauki me faru a bayan na samu sauki an sallamo na asibiti mm. ina nan ne kawai na ji an ce amaru muhammad ya karan mahaihina mm. bisa ga yara sun zo yaran anguwa kan sanadiyar ɗanɗanai ana haɗin shi ya kama ni sun zo sun cince sun kashe shi shi kuma ya zo ne domin ya ja haƙi ne kama kamar yaya yaran na zargin shi da cewa kamar shi ya kama ni kamar maye da maye e to ni ban dai san abin da an mahari ba kai eh, kai can asibiti da an ka diba shin an gano wata matsala da ke fuskanta ka ko koya ali asibiti babu abun da sun kame sun da min allure sun bana magunguna mm, kwana na bai saman garon asibiti mm. kudde test test su abubuwa na su da sun kai sun mm. sun duba sun ce ba wata matsala su rubuta magunguna sun na allurai ko ruwa ba a kara min ba ko shi ba abun da sun haga min wanda annasu? sun dai mai allurai ranar da aka kai wasu haƙi sun ka rubuta na an ka sau bancin shi kwana na biyar ba wani abu wanda ya kara maganin da ya katta sha eh magani na kama sha mm. kwana na biyar ba abun da kara hada da na kwan biyar sai sun ka sallamu ne. Mm. to ina na dawo da kwana biyu ne ko da kwana uku da ji an ce shi malam amaru ya yi karan ma'aikina to kun haɗu da shi malam amaru din a'a ba mu haɗu da shi ba a kimanin tun yaushe rabon ku da ku haɗu da shi ya gaskiya kan da abun ya haɗu zai kai kimanin kamar sati biyu zuwa uku mm. to taɓa gaisa da shi haka a mayahina ne duk inda na gani ina gaisa bi ma'ana wai irin kusa kusa irin na kusa sai gaisuwa ta baki eh, irin aka wani abu kashi irin kamar kamar kila ranar da ka abin ya sami ka kun haɗu gaskiya ba mu haɗu. da shi ba to ya kaji cewa irin yadda an ka yi an ka fuskanci ku a nan ofishin to ka san abubuwa na mutane ni da farko ko da ma an kai kara ba ni ha kara ba mm. wai ba mu ha kara ba mu dai an musabbabi aka tunani mm. saboda do a wani abu wanda ya je ya faru sanadiya ta an ka an kai shi mm. shine an haga cewa idan an kai karan mahina ruwa na je na kai mai attacking shi zai kawo su ko ba gaba kuma sai an ka tusa da duk gida ce gaba ɗaya mm. duk kusan yan mm. uwana ne dan shi ma dan uwana ne dan matsayin shi yan mahaya ta yaki mm. to yanzu ya kaje da an ka mu'amalanci ko a wannan ofis a gaskiya mun ya zama gwalgwaro ba da shi mun zanna za mu kai ina jiran gashi a karo na tara tsakanin tara da goma nan office eh kuma za a yi kusan uku ko hudu to yanzu can zargin da an ka yi nashi ya kau ko yanzu yana nan a ni ko da ma ni ban zarge shi ba ni ban ce ga wani wai abun da ka haro ba mm. ko mine ne mm. na dai ko kawai na gaya ma na ji abun da aka kenan gidan kuma ba ma da ku zarge shi ba ko ni ban san wanda abun da na kai na asibiti ba na dai ko na tambaya mi ka haro an ka ce mai an kwanta na kusan tambaya su ko an ka ce mai an kwanta ta bari idan na ji sauki za a gaya na abun da kawo nan ne to an ɗaya zanne-zanne ba laifi mun ya zama kusan tara nan su can magabatan mu sun uku gira domin a samu a kai karshen matsalar nan to yanzu an kai karshe ko A an bana tunana an kai karshe sha Allah daga wannan zaman kenan an yahe juna mu yahe juna tsakanin mu sai dai kawai za mu je mu yi magana mu mu abba mu da shi ba masu da can mai han su sun yi zanne zanne gira domin dan a samu a kai karshen matsala an ba shi hakuri sunana abdurrahman me ya kawo ku wannan ofishi na hukumar kare haƙƙin ɗan adam kan yayana ne yayana mm. kan yana ne mun ka zuwa na gumara ɗin bisa babanmu ya kawo mu zari mun ce mashi zargin mayi to ku me yasa tun asali kun ka ce shi mayi ne saboda ko da mun da yake da ba mu ne shi mu na je na rawo da yake ni kabu kabu nake ba ban ma daɗi da rawo a garin ba kabu kabu nake na dawo ina rawa na shiyan mu kawai sai na ji an ce mana fe ga magajin mu can ya Ma ya kama shi ana ce mai ka kun ji hudin suna ne yake ko komi eh ko da mun ka je gidan ce mana an kai hudin suna ne yake to mu kuma da mun ka je ana hudin suna ne sai mun ka hita da ni da dan uwa na guran yasir din sai mun ka je gidan a kira baban mu din ya zo ya tsallaka shi mu shi kenan sai a wuce wani to da an ka an kaje asibiti eh. an ka gano cewa kila wata matsala ce shi ya kawaskanta, ya kun ka gaskiya ba mu ji daɗi ba tun da hanna je gidan baban na na ba shi haƙuri kuma ya gaya muku na ba shi haƙuri shi wanda aka zargi kenan kuna ma da zumunta da shi ya eh baban mu ne baban ku kamar ya shi ya haihe ku ko kuma dai akwai zumuntar da kuke da a tsakanin mu da shi mm, to ya kun ka jira da kun ka zo na an wa karshen matsalar gaskiya mun ji daɗi sosai to kuma wani wani tabbaci za ku ba cewa kila irin haka ta ƙara faruwa ba za ku ɗauki doka ga hannunku ba ko kuma kila yanke hukunci kai tsaye ku ci mutum maye ne kasancewar akwai cutuka da yawa da kasa mutum idan yana yin su ya rinka sunan wani gaskiya yanzu dai rashin jin daɗi na ma yanzu a ce irin yanzu ina zanne ga wuri haka wasu yan uwantaka na wasu abokai na ina zanne ga wuri su zo suna magana cewa ga wani can ne to ni ban majin daɗi na inda muna zanne tare mutum ko kuma ina iya gaya mai in tashi in bar wurin in bar wurin saboda ban ji daɗin maganar da abokina ya gayi ba yanzu ita wannan hukuma ta sasanta kuma kun ba shi hakuri wani irin jin daɗi kake gaskiya na ji daɗi sosai don saboda magana da an karo an kasa uwaye a ciki dan da yan kwanakin ga zan koma to shi ne uwayen nuna min magana don saboda suna cikin wanga kes da an kawo su shi na sa kawai haka nan na tsaya kuma ni ji daɗi sosai yanzu wani kokari za ku yi na ganin cewa ko wanke suna ne a cikin unguwa na yanzu duk wanda ya ganshi na kallon mai ɗauka shi maye ne wanda kuma haka ya samu asali ne saboda zargin da kun kai wani kokari za ku na ganin cewa kun yamma da mutanen unguwa kawunan su cewa shi ba mayi ba ne just kawai dai rashin layaci ta kama shi yayin naka kwarai akwai abubuwa da rama inda mun ga tare rawa ba ma ga mu ba ga abokanmu kuma ga yannan kura muna zanne ga unguwa kura muna zanne ga anguwa irin mutum ya ganai muna zanne tare da shi ya ce mace ko ya ce mashi ga can ko ya ce min ga can ko kuma ya ɓace shi gabana zan iya tashi in wurin ko kuma in ce ma wani kai ban ji daɗin abin nan ba da kace saboda wannan abun gaɗin rashin lahiya ne ta samu fesa don saboda kowa ya sani ba ma ba asibiti kowa ya san da abin da ya faru da fesa. to mana godiya sunana kamar salisu umar wanda mutanen zamfara sun kai sani dan sulaiman stajan yau kuma ni ne coordinator na human rights defender zamfara state ma'ana shugaban kungiyar kare hakkin dan adam ta ƙasa reshen jihar zamfara a ga wannan tiju ya zo kamar ya kuka da waɗannan mutane tun asali ne ya faru kuma wani kokari kun kai so abinda ke kira za ku galo abinda ke faruwa akwai wata rana ba zan manta tuna date din ba saboda abin ya dan kon biyu ina gida kwance misalin karfe eh, eh, tara na dare na samu kira daga wani abokin aiki na wanda ake ce ma janaidu umar ya kira ni cewa akwai wani bawan allah yanzu halin da ake ciki mutanen anguwa sun yi attempting na rayuwa ta yi da adduna da makamai an kewa gidan za a kashe shi so nan take na kira dpo kai tsaye na central police station cewa a kai ɗauki wuri kaza akwai wata matsala wuri kaza da ke faruwa ko da nake wannan ashe DPO ya samu rafut har ya tura yan sanda ne sun kai dauki sun zagaye unguwar sun hito da wannan bawan Allah da ket bayan sun hito da shi da ket ya aje shi nan safe keeping kuma ya sanar da ni ba mai laihi bane kuma bai rike shi akan laihi ba amma ya rike shi akan kare rayuwa ta kai a kashe shi so bayan kwana biyu na ga abun bai dan kwanta ba na ce a bashi zuwa sati guda duk da doka ta hana amma dai a tsare mutum ya wuce 24 hours tun da ba tsarewa ba ce a bashiyar dan rika hitowa yana zagayawa yana dan hutawa har mu kwantar da rigimat bayan an kwantar da rigimat mun ka an so shi sai mun ka kira waɗannan mutane su zo ofis mu ji yi dalilin su eh, mun samu korhe-korhe daban-daban na cewa ana tumuwa ta da kaza ana kaza mun haɗa musu wannan addinin Allah bai ce a haka nan ba kana babu wata doka da ta ce a haka nan kuma mataki za mu ɗauka na ɗaukan matakin hukunta su ga baki ɗai saboda gudun horo haka na a gobe so mun ta dai tattara su mu samu bayanai da inda abun ya hito da inda abun ya da suwa a sanadin abun kuma mun samu duwannan bayanai muna shirin sa lauyan mu ya kai su kotu sai ga wasu muhimman mutane daban-daban daga unguwa sun zo suna roƙon kowane ɓangare na farko cewa makwabtan juna ne na biyu cewa musulmi ne na uku suna cin abinci a kwano guda don girman Allah kada mu wace wannan taron sun ji sun yi kuskure sun yi laihi suna so don Allah a yi haƙuri wannan matsala ta tsayana bisa ga haka muka ce to muna so su haɗa ma duniya cewa abinda sun kai ba daidai ba ne kuma suna neman afuwa dama abinda aka so ita da shari'ar da kuma shi constitution din bai hana sulhu ba so tunda sun yi sulhu tsakaninsu sun aminta kuma sun alƙawlanta muna da duniya za su zauna lafiya mun san cewa duk sadda wani abu ya faru irin wannan ko akasin wannan to za mu tumuhe su kuma za mu kama su so bisa ga wannan mu ma mun gamsu da abin da sun kai ba mu da wata jayayya don mi kada mu tarwatsa taron su tsakanin ɗayan wannan ɗawa da ɗayan wani wuri guda ake kana za a yi rayuwa tare za a nemi aure tare wani zai nemi ɗaya gidan wane bisa ga harka ta addini mahanga ta addini mu ma ba mu da wata jayayya mun jaye duk wani kudurinmu da yunkurinmu dama maslaha muke so zaman lahiya ake so aikin human rights dama sasanta al'umma idan mutum biyu sun ka zo gabanmu suna faɗa abinda muke so mu sasanta su su koma su yi masafaha gabanmu su yi makabala ana yaho juna mai ƙara na muna addu'a wanda ake ƙara na muna addu'a shine farin cikinmu kuma shine gurinmu wani kira za ka yi ga al'umma na duk lokacin da sun ka ga a ɗansu ko ƴarsu kila cikin yanayin da shi wannan ban Allah samu kai ne yana kiran sunan wani gada su ɗauki doka da hannu na cewa wane ne ya kama shi ko kasancewan gaba ya zama ruwan da daga mai duniya so wannan ko malaria ba na wannan masassara ce wadda ake bukata a ɗauki mutum imajensi a kai shi asibiti idan an kai kai shi asibiti a duba shi irin wannan ma sai ka ga eh, Eh, da ai mutum ta eh, treatment na malaria sai ga mutum ya warware ya samu sauki idan an ka ce an je asibiti an auna doctor ba zai kawo ma cewa maye ya kama wani ba idan an ka je kotu alkali ba zai kawo ma cewa maye ya kama wani ba idan an ka je wurin yan sanda dan sanda bai cewa maye ya kama babu wata doka ko shari'a ta ta'allaka wannan so mu zama masu bin doka da oda masu bin shari'a Allah ma sanin doka Allah ma sanin wada Allah ya ce sai mu zauna lahiya kuma ina so su sani Allah subhanahu ta'ala yana ta kira mu da ayoyi daban-daban mu sani dukkan mu za mutu kuma za mu tayar alƙiyama kuma Allah zai muna hisabi kuma zai tattara mu da mu mutane muna gaba mala'iku aljannu suna baya sun kewaye mu kana su mala'iku na bayan aljannu inda Allah subhanahu ta'ala zai kira mu da babban murya zai ce ya ma'asharar wal ins in nista datu man min ad-dar samawati wal ya yace fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan ya ku jama'a aljannu da mutane ko akwai wani mai karfi ko iko ko dubara da zai shiga ya boye ya ce to famfuzu ya je ya boye Allah zai faɗa mana cewa la zuna illa bi sultan ba mai iko da zai shiga nuru ya boye sai wanda ya zo da hujjoji kyakkyawu mala'iku za su raka shi aljanna Allah ya sanya mu cikin wannan a aikin ku yana shiga lungu da sako labari ga mutane suna gane da kuke kokari idan mutum yana so ya haɗu da kowa face to face ofisin mu na kambar plaza ta wacce nan ba zai nan kusa da government house a nan cikin garin guso muna kusa da gidan gwamnati kuma kambar plaza kusa da yar dole gefen asibitin farida ko tuntube mu ta namba waya 081 32 494755 081 32 55 kuma tun da sai kare takwas muna nan har bayan magariba kullun muna aiki babu asabar babu lahadi muna office